a dogon ya yi kuɗi ya barka ku. ai to wannan kuma ai shi nufi ne na Allah eh yawwa ko ba haka bane shi ma ba wayansa bane kuma ba dabararsa bane yasa Allah ya bashi to amma me yasa duk wanda yake acting din Daudu da kai da a dogon ja duk kallon yan Daudu ma ake muku me ya ji haka wannan ai yanzu kan mage ya riga ya waye mm. ko ba haka bane mm. kaga da a jahilce ake kallon duniya fina-finai. Mm. To sai zamanto a wancan lokacin za ka ga duk abin da ka yi mm. a fim gani ake kamar da gaske ne. To a hankali zamani da yake juyawa mutane suna ƙara ilimi ana ƙara wayewa. Mm. To yanzu ya zamanto duk mai kallon fim to ya san kwaikwayo ke na shi ne ake nufi da wasan kwaikwayo. Eh. Yawwa yanzu ba a mana kallon wannan. Kawai rol ne idan ya taka na labarin da halayyar wasu da suke irin wannan halayyar to ake ɗaukowa sai a yi acting a kansa kuma daga zarar an yi acting sai ga an ajiye shi to yanzu misali hmm. me za ka ce ga ga ga masu kallon fim suke masa kallon gaske ba su san komai acting bane ba a'a ga magana da na gaya maka eh. ai wannan ta riga ta wuce ai yanzu kabdin mai kallon fim inda na hausa ne ya tabbatar fim ne halayya wasu ake ɗaukowa eh. abin da yake faruwa a cikin rayuwa ko ba haka ba ne ake to amma akwai wani dan fim da na tambaye shi cewa a fim menene ba zai iya ba sai ce acting din Daudi ne shi ba zai iya ba kwata kwata eh to wannan shi ka san komai mukaddari ne daga ubangiji mm. an ce abincin wani gubar wani gaskiya idan wani yayi rawa aka bashi kuɗi wani yayi rawa duka zai shi saboda ya ce shi in a kwalto zai iya fitowa kawai wai dan Daudi ne kuma jarumi ne yake faɗi wannan magana a'a to ai abin da nake ga maka ai baka ji na ce ba idan wani ya yi rawa aka ba shi kuɗi wani wani yayi ubansa zai yawa ka gane lissafi eh. saboda haka wannan shi haka ya ga ya fiye masa mu kuma dama ba mu muka sa ka Allah ne ya kaddara hanyar cin abincin mu kenan gaskiya ne yawa ka gane mm. yawa ka san a jaruman ma akwai wanda ba ruwansa zai iya cewa shi ba zai fim kaza ba shi ya ga sirrin ma aka kawo masa zaka gani ba zai yi ba ko ba akwai ba yawa to amma mu kuma dake Allah ya yi hanyar nan ne kaga ya zaka yi sai hakuri sai hakuri to mun gode kilina da wannan shawara da tattaunawa da muka yi ma da karo na biyu ba wani abu da zaka yi wa yan mutane su dan gane kiline kilina ne irin dan tasu da haye din na eh ba to kuma Allah na tuba yan kallo wani dare ne jimage bai gani ba sai dai daren mutuwarsa kun riga dai kun san mu mm. ko ba mu fito mun taka ba mun yi a haye mun yi kowar ko mun yi chance ko mun yi cakas ko ba haka bane gaskiya ne ko riga kun saba da da mu mm. kuma babu wani abin da zai zo dan da zamu yi muku wanda zai zo muku ya asabo gaskiya ne ko ba haka bane saboda mun dade muna fafatawa mun dade muna buga wannan sabga saboda haka masoya babu abin da zamu ce muku sai dai ubangiji Allah ya saka muku amin amini na kuma a dogon jakun dai sani da shi mm. mutumi na ne tare muka reza da kilina ko reza da kilina tun a fim din mun to saboda haka ku yi mana addu'a da Allah masoya mm. yawwa da Allah a ci gaba da yi mana addu'a yawwa kuma na ari bakin ado gwanja na ci masa albasa shi ma eh. yana ƙaunarku ku eh. kuma a faɗin duniya ma baki ɗaya ba iya ƙasar Najeriya ba ado gwanja yana gaishe ku to yanzu muna amsawa idan kuka gani kaman kun ga ado gwanja ne haka zalika idan kuka ga ado gwanja kamar kun gani ne mun gode saboda haka masha Allah la haula wala quwwata illa billah aliyyal azim na gaishe soyayya ha ba haye war chas <laughs> kai jama'a kai jama'a nishadi kawai ko sai na taka muku um, rawar din